رسول wa وعلى آله yau muna ranar laraba sha bakwai ga watan rabi'in al'awwal shekara ta dubu daya da dari hudu da talatin da tara bayan hijira annabi sallallahu alaihi wa sallam daga makka zuwa madina da kuma yau ya daidai da yau daidai da shida ga watan goma sha biyu shekara ta dubu biyu da goma sha bakwai miladiya allah ya haɗa ma wannan masallaci kamar yadda muka saba kowane sati domin karanta littafin muktasar siratin nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi al'ashara littafin da abdulghani ibn abdulwahid al makadisi Allah ya ji da rahama ya wallafa wanda wannan shine darasi na hudu insha Allah tabaraka wa ta'ala kar a manta kuma muna na abu kaddima farko farko inda ya littafin Allah ya gafarta masa da rahama yake cewa nasabu sallallahu alaihi wasallam وهو أبو القاسم محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن عبد مناب ابن قصي بن كلاب ابن مرة ابن كعب بن لؤي بن غالب ابن فهر ابن مالك ابن النضر ابن كنانة ابن خزيمة ابن مدركة ابن الياس ابن مضر ابن نزار ابن معد كو معد ابن عدنان ابن أدد ابن آل مقوم ابن ناحور ابن تيرح ابن يعرب ابن يشجب ابن نابت ابن إسماعيل ابن إبراهيم خليل الرحمن ابن تارح وهو آذر ابن ناحور ابن ساروع ابن راعو ابن فالخ ابن عبير ابن شالخ ابن أرفخشب ابن سام ابن نوح ابن لمك ابن متوشخ ابن أخنوخ وهو إدريس النبي فيما يزعمون وهو أول من أول بني آدم أوتي النبوة وخط بالقلم ابن يردع ابن مهليل ابن قينن ابن يانش ابن شيث ابن آدم عليه السلام mai ta hakikin wannan nasaba kamar yadda ya faɗa ce hadan nasabu zakarahu muhammad bin ishaq ibn yasar al-madani fi ihda ar-riwayat anhu mun yi tahqiqin wannan mun faɗi rashin ingancin ko rashin tabbas din ƙarashen nasabar a yadda take a jere mun faɗi kuma tabbashin cewa lallai adnan jikan ismail ibn ibrahim mun faɗi wa muhammad ibn ishaq ibn yasar wa ila adnana muttafaqun عليه من غير اختلاف فيه وما بعده مختلف فيه وقريش ابن فهر ابن مالك وقيل النظر ابن كنانة وانا ما من يتحقيق انسا كان شاسواي قريش yanzu abin da ya rage kafin mu matsa gaba abul qasim muhammad ibn abdullah ibn abdul muttalib shi abdul muttalib kamar da na faɗa sunansa shaiba shaibatul hamd ibn hashim mahaifiyarsa kuma ita ce salma binta amr annajariya al jiya. an haife shi a garin madina a shekara ta 480 miladiya kafin haihuwar manzo sallallahu alaihi wasallam da shekaru da dama manzala sun an shafe shekara ta ɗari biyar da nawa na? da saba'in da nawa to abinda ya sa ba laifi ba ne don mutum ya kasa rikewa saboda ba shi ne yadda aka saba lissafin haihuwar manzala sa ba yawanci sai a littattafai na karatu shine zaka ji ana mayar da haihuwar zuwa ga miladiyya amma abin da muka fi sani shine a manzala sallallahu alaihi wasallama kamar da zamu zo mu ji an haife shi a shekarar giwaye an haife shi a shekarar giwaye to amma maganar lokacin haihuwarsa da da shekarun miladiya wannan ba wani abu bane da mu muka saba da muka saba amma duk da haka minar jadir bil zikir za mu iya cewa abinda suke fada an haife shi a shekara ta 571 an haife shekara ta 570 miladiya kuma ya rasu shekara ta 632 a shek mubarak kafuri a cikin littafin arahikul maktum yake jawo da sayyidul na sallallahu alaihi wasallam bi shi'ibi bani hashim bi makkata fi sabiyati yawm al-ithnin at-tasi' min shahr rabi'in al-awwal a li awwali لأول عام من حادثة الفيل ولأربعين سنة خلت من ملك كسرى أنوشروان ويوافق ذلك العشرين أو الثاني والعشرين من شهر إبريل إشرين كو إشرين دبيغة أبريل 571 حسب ما حققه العالم الكبير والمحقق الفلكي محمود باشا wannan shine abin da Mahmud Basha babban malami masanin ilimin taurari ya tabbata kaga kenan an ce an haifi abu talib amman nabi sallallahu alaihi a afwan an haifi abdul muttalib a shekara ta 480 zai zama kafin haihuwar manzo Allah shekara nawa kenan 571 minus 480 a dai buga 571 minus 480 91 ana shekara 90 kafin haihuwar manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam <coughs> wasu sun ce a'a sai a shekara 497 amma kuskure ne wannan gwargwada abinda muhakkikun suka faɗa an haife shi shekara 91 kafin haihuwar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam amma an haife shi a madina a wajen banu adi ibn najjar babansa shine hashim baban shaibatul hamd kenan to mahaifinsa shi ma ya rasu shi ma hashim din a gaza can yankin filistin ya tafi kasuwanci sai baffansa al-muttalib ibn abdi manaf dan uwan hashim ibn abdi manaf an gane al-muttalib ibn abdi manaf sai ya dawo da shi izuwa maka ya ɗoro shi a kan raƙumi ya shigo da shi maka to kurai shawara suka hango shi a bayan raƙumin sa al-muqtalib ibn abd manaf sai suka dinga cewa a a muqtalib ya siyo bawa muqtalib ya siyo bawa sai shi muqtalib ibn abd manaf din sai ce musala inna ma ko ibn akhi shayba ai da a a ba bawa na siyo ba dan dan uwana ne sunansa shayba haka ku daina ce masa bawa na to abdulmuttalib ya taso a gida na girma da sharafi da ɗaukaka kuma shi ma ya girma ya samu sharafin da ɗaukakar musamman lokacin da rijiyar zamzam ta ciki shi ya sake haƙo ruwan zamzam aka sake samun ruwan zamzam a daidai lokacin da mulkin fasha mulkin sarkin fasha wanda ake kiransa Abba ko Kabbad, ya mamaye hatta wannan yanki na makka to a ciki ne ya ya haka wannan rijiya ta zamzam din ya fito da waɗansu ma'adanai da yawa a ciki da takubba da kuma silke don haka wannan abubuwan da aka fito da su gaba ɗaya sai aka buga su aka yi ƙofar ka'aba da shi da su da dai sauran abubuwan da suka faru to shi ne sai Allah ya karrama shi ya kusanto da shi ya ba shi mulkin wannan yankin gabaki ɗaya kuma ƙarshe Allah ya ƙaddara cewa ta hanyarsa za a samu annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi sallam kuma daga cikin abubuwan da Allah ya bashi na baiwa shine ya riski haihuwar manzo Allah sallallahu alaihi har ya ma rike manzo Allah tsawon shekara biyu bayan rasuwar mahaifiyarsa Aminatu bintu Wahab ana sifanta shi shi Abdul Muttalib da hankali cikakke da nutsuwa da mun abubuwa a hankali sannan kuma yana cikin larabawa masu fasaha da kuma tsinkaye kwarai da gaske kuma ana ƙaunar shi a lokacinsa larabawa sun ƙaunace shi sun ɗaukaka sha'aninsa har zuwa mutuwarsa shi ne ya zama shugaban larabawa a wannan lokacin wani masanin larabci musamman abin da ya shafi harka ta balaga ta larabci da ake kiransa aljahid abu usman ah, amur bin bahar ibn mahabub alkinani jahiz kenan aljahid wanda ya rasu a shekara ta 255 ana bai shekara ta 159 wanda babban malami ne kwarai da gaske yana da manyan littattafai na na nura da gaske akwai albayan wata bayyun wasu na cewa albayan wata biyin jizi manya yana littafin kusan an ce shi aka ce baka a duniya wani littafi ne na balaga da ya fi kowane in ka ce albayan wata biyin wata bayyun nasa su kayi daidai akwai kitabul hayawanat nasa shi al ɗin mujalladi takwas ah, akwai kitabun bukhala na labarin marubata sauransu ah, wanda duk da cewa a aƙida ba mu'tazili zilegi amma kuma a fuskar ta fuskar ilimi ana sallama masa to shi al-jahid din yake cewa a ah, saboda ana buga misali ana cewa ahlamu min abdul muttalib wane in aka ga mutum ya kai matuƙa wajen hankali da lura sai a ce wannan ai lura wane abdul muttalib kamar yanzu karin magana da ake cewa hausa uwa jakin kano kaga ai jakin kano din ni an san me labarin jakin kano ne da ake fatanta hausa da shi to so kuke ba baku labarin jami'in kano ina baku labarin manzo Allah sallallahu alaihi to wallahi labarin annaba muke yi ba za a yi labarin jami'in kano sai wani lokacin to <laughs> da sauri wani ya ce ba mu sani ba to ku saurari labarin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shine jahiz yake cewa me yasa larabawa suke cewa ahlamu min abdul muttalib ba sa cewa ahlamu min hashim sai yake cewa saboda wannan ya faru ne saboda cikar hankalin shi abdulmuttalib din wanda da wahala ka samu wani mutum wanda yake da irin wannan hankalin da da lura irin nasa to gaba da abin da ya shafi addininsa shin ya yi imani da manzo Allah sallallahu alaihi babu saɓani dai ya rasu kafin manzan Allah sau sallama ya zama annabi domin rasuwarsa manzan Allah yana da shekara takwas a imamu albarzanji da imamu suyuti da sauransu cikin wasu malamai da suke ganin cewa lallai ba zai yi a samu wani a cikin dangin manzara sama musamman wanda ya keto tsirransu ba a ce ba musulmi ba ne sun yi rubutu akan cewa lallai da mahaifin annabi sallallahu alaihi wasallam da mahaifiyar annabi sallallahu alaihi wasallam muna tafakan wannan matsala da abdul muttalib da hashim dukkan su an wato ainihin duka musulmai ne sun yi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka kuma ya kawo suka ta kawo hujjoji da suke nuna cewa Allah ya tashe su Allah kuma ya raya su wannan insha Allah za mu zo ta cikin wannan matsala da usulubi wanda yake za mu iya fahimtarsa insha Allah tabaraka ta'ala amma da yawa daga cikin malaman musulunci bar ma wasu sun nakalto ijma'i akan cewa abdul muttalib kakan manzo Allah sallama bai imani ba tunda lokacin bai ma san mai imanin ba tunda ba aiko wanda ya zo da imanin ba ya dai nuna bajinta kwarai da gaske kuma an ji wasu abubuwa daga bakinsa da suke nuna cewa ya yadda akwai Allah sabar lokacin da abrahata ya zo zai rushe ka'aba a amul fili to an ce shi abdulmuttalib suna ganin cewa baya bauta kuma wasu kuma sun ce a'a shine shugaban larabawa don haka gumakan da suke tare a cikin ka'aba ma a ƙarƙashin jagorancinsa suke shi yasa lokacin da abu talib zai rasu ya ce ana alamin lati abdul muttalib ni zan mutu a kan tafarkin abdul muttalib lokacin da abraha ta zo zai rushe ka'aba to ya je ya same shi ya tattauna da shi amma da ya tashi bai hana shi rushe ka'aba ba sai ce masa kun zo kun kama min raƙuma kun tafi da su don haka ina so mu sasanta ku bani raƙuma sai abraha ta yi mamaki yake cewa an tuntu azzimuna albaita walam tas'alni an kuna girmama ka'aba amma baka ce min in tafi in kyala ka'aba ba sai kake cewa in baka raƙumanka sai ce ana rabbul ibil eh raƙuma ni ne mai su walil baiti rabbun yahmihi amma ka'aba ita ma da ne ita ubangijinta yana nan zai kare ta ni yanzu kuma na su na sani saraka ka bani su daki kwa na san me shi yafi karfin ka sannan kawai sai ya fita daga inda abrahatan yake ya jera ta ya ne da labulan ka'aba yana karanta Allahumma innal abda yamna rahlahu famna rihalak وانصر على آل الصليب وعابديه اليوم آلك جاءوا بخيلهم وإبلهم ليسبوا عيالك والأمر منك وبك ولك فاصنع ما بدالك ينتوى اللهم يا أبنججم إن العبد إن كان العبد يمنع رحله idan ya zanto bawa zai hana a kama masa ayarinsa na raƙuma da yake kayansa ne famna alhala kai ma ga kayanka Allah ka hana a zo a yi abin da bai dace ba a wani wansur ala alis salibi wa abinihi alyawma Ma'ala sannan ka taimaki mazuwanka a wannan rana su gama da mazuwa kuros masu bautawa kuros kaga ya bambance kansu da masu bautar gicciye su ne kiristoci tun da shi abrahata ya kamata ɗan taɓa mu ji dan tarihin ba shi abrahata kirista ne tun da ba kisar ashabul filin muke ba ita in tazo sai mu ji ta hakikinta insha Allah yana da mataye kusan biyar ya aura akwai safiya bintu jundu ibnu hujayr daga bani adar ibn sasa'a ita ta haifa masa babban ɗansa mai suna alharif da kuma kusam ibn abdulmuttalib alharif ɗin kakkumanta shi ne ya je gano abdullahi lokacin da ba shi da lafiya a madina ya tarar rasu kuma shi ne babban ɗan abdulmuttalib shi kuma alharif eh, ibn المطلب ابن هاشم hashim عبد abdulmanaf ابن hashim ابن husayu ابن kilaf ya رسول a lokacin babansa ma yana da rayya ya ma riga babansa rasuwa saboda haka ba za ka ji labarinsa a tarihi ba da yawa saboda shi bai ba kai shekarun babansa shekarun rasuwar baban nasa ba yana daidai da aufu ibn al-haris da abdullahi ibn al-haris da abu sufyan ibn al-haris da umayya ibn al-haris da rabi'a ibn al-haris da naufal ibn al-haris da abdul muttalib ibn al-haris da arwa bintu al-haris wannan duka 'ya'yansa ne wasu su kuma sun riski annabcin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan ita ce matarsa ta farko ta haifa masa alharith kuma kenan alharith dan uwan mahaifin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma bai riski musulunci akwai natila natilatu bintu jana, ibn kulayb ita kuma daga banu namir ne ita ta haifa masa dirar ibn abdulmuttalib shi ma ba a san labarinsa ba sai kuma al'abbas ibn abdul baffan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wanda an haife shi kafin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama da ɗan lokaci kaɗan ya rasu kuma a shekara ta 32 bayan hijira a lokacin yana da shekara 88 ka lissafa ya rasu yana da shekara 88 kuma a lokacin shekara 32 bayan hijira da manzala sama yana da rai shekara 32 bayan hijira da zai zama shekarar ke nan ya yi hijira yana da shekara nawa hamsin da da uku ko a tara da talatin da biyu to kari eh 85 kenan tsiransu da al'abbas shekara nawa shekara uku ko to abinda ake kiyastawa shekara biyu da wani abu amma a ebe za ka iya cewa shekara uku shi yasa wata rana aka tambayi abbas ibn abdul muttalib din aka ce kai ne da kai da annabi waye waye babba sai ce huwa akbaru minni annabi sallallahu alaihi wasallam shine babba ghaira anni wulidtu qabla amma a sai da aka ban aka yi shi kaga yayi ladabi kenan wajen fadar waye manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam Al'abbas abbas ba ɗakinsu ɗaya da abdullahi ba shi babar al ita ce natilatu bintu jana ibn gulai da ƙabilar banu annamir ibn qasid ta haifi ‘ya'ya biyu dirar da Al'abbas. abbas don haka al-abbas shi ne ya yi ƙarko ma'ana ya rayu har rasuwan manzan Allah sassalawa shi yasa a cikin mutane gaba ɗaya shi ne inda ana cin gadon annabi sassalawa a cikin dangin babansa shi ne zai ci gadon wannan ya ishe shi falala tare da falalar hamza Allah ya kare da a gare shi fatimatu bintu amr ita ce matar abdul muttalib ta uku fatimatu bintu amr ibn a'if ibn imran ibn makhzum al-qurashiyyah al-makhzumiyya ita fatimatu bintu amr ita ce ta haifa abu talib ita ce ta haifi abu talib sunansa abdul manaf ibn abdul muttalib abdu manaf ibn abdul muttalib ibn hashim ibn abdu manaf al qurash wanda yana da ƴaƴa yana da matarsa ɗaya fatimatu bintul asad yana da yaya talib ibn abi talib da aqil ibn abi talib da ja'far ibn abi talib da ali ibn abi talib da fakhitatu bint abi talib da jumanatu bint abi talib duka waɗannan ƴaƴansa ne amma wanda suka fi shahara a Ilu da ja'far da kuma da aliyu a Ilu da ja'far da aliyu fashita sunanta ne amma alkunyarta aka fi sananta da ita ana ce mata ummu hani binti abi talib wanda wasu kuma sun ce a ba fashita sunanta ba hindu sunanta an dai fi sananta da alkunyarta shi yasa sunan na ce yi wahalar samuwa ta fi shahara da ummu hani bintu ammi rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallam. wanda ta Musulinta ranar fatahu makka amma ba ta taɓa cutar da manzan Allah sallallahu alaihi wa wasallama ba mijinta hubaira ya gudu har ma yi wasu mai cika na waƙa yana cewa la'amurka ma wallaitu zahari muhammadan wa ashabahu jamban ولا خفية القتل ولكنني قلبت أمري فلم أجد لسيفي عناء وغناء إن ضربت ولا نبلي يتي العمر كما وليت ظهري محمدا وأصحابه جنبا ولا خفية القتل ce ba wai na ba manzo Allah sallallahu baya ne na gudu ba na ni nisa wai ko dan saboda ina tsoron kisa walakin ni qallabtu amri falam ajid li sayfi ghina'an in duribtu wala nabli yace sai dai kawai wato kallabtu amri na jujjuya al'amari na ne falam ajid sai fi ghina'an sai naga in duribtu idan aka dake ni to zan samu wadatuwa da takofi na kuma da na ta. to ita ummu hani din Allah ya kare da a gare ta kamar da Imam Tabarani ya rawaito a cikin Al-Mu'jam al-Kabir take cewa manzala sallama ya taba neman aure na saboda ƙaunar da ke tsakaninsu da manzala sallama ya taba neman aurenta tace khatabani rasulullahi sallallahu fa qultu sai na ce masa ma bi an ba wallahi ba wai na son ka bane ya rasulullah walakin la uhibbu an atazawwaja wa ya sigaru sai dai kuma tunda mijina ya gudu ba na so in yi aure kuma ga 'ya'yana ƙanana su dinga gani na da miji faƙalar rasulullah sallama sai ta ce sai maza alasma ke ce mata lima me yasa khairu nisa'in rakibnal ibla nisa'u quraishin ahnahu ala tiflin fi sigharihi wa ar'ahu ala ba'lin fi zati yadihi sai maza alasma ke cewa mafificin mata wani matan da suka fi fifiko a alkhairi su ne matan ƙwarishawa in suna da yara in suna yara ƙanana suke nuna musu kauna da soyayya kuma in suna da miji a daidai lokacin suke kula da shi da dukkan abin da ya mallaka wannan hadisi a hadisi ne hasan malamai sun hassana shi an karɓo daga amir yake cewa manzala sallallahu alaihi wasallam ya nemi auren ummu hani sai ummu hani ta ce la'anta ahabbu ilayya min sam'i wa basari wallahi sanda nake maka yafi sanda nake kunne na da idona wa haqqu zauji azim amma ka san miji yana da haƙoƙi masu yawa fa sha in aqbaltu ala in aqbalta ala a an da sha'ani wa waladi ina tsoron kada in je in aure ka kuma abubuwa na da suke kaina in je in tozarta wasu daga ciki dan haka ina tsoron cin amana idan kuma ba zan ba zan kuma yadda kai kuma in cutar da kai ba sai maza Allah sama ke cewa inna khayra nisa'i rakibn al-ibl nisa'a quraish ku ala waladin fi ya yahe ta da wannan kyakkyawar dabi'a tata kuma dai manzon Allah sallallahu alaihi din bai aure ta ba tana da 'ya'ya tare da shi wancan mijin nata da yawa akwai amratu bintu hubaira ba san ta ba akwai ja'adatu bintu hubaira bin hubaira amra bin hubaira namiji ne da ja'adat ibn hubaira da hani ibn hubaira da yusuf ibn hubaira da talib ibn hubaira da aqil ibn hubaira da jumanatu bintu hubaira sannan ta rawaito hadisai daga annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ana tunanin hadisan da ta rawaito sun kai kusan 46 a cikin littattafai na sunna wanda daga ciki akwai hadisin da ita hindu a ita ummu hani din Allah ya kara yadda a gare ta dogon hadisi ne wanda ibn sham ya kawo shi a cikin sira sannan akwai hadisan da a cikin sahih bukhari da muslim musamman a cikin sahih bukhari an ummu hani binta abi طالب قالت ذهبت إلى رسول fa صلى الله عليه وسلم عام الفتح فوجدته يغسل ناجي وجاء النبي صلى الله عليه وسلم ترك شينا وانكا وفاطمة ابنته تستره fatima ta tsaya ta ne masa gadi a wurin ta tsare shi qalat sai ta ce fa sallamtu alaihi fa qala man hadi sai ne sallama sai manzon Allah ya ce wa nan fa qultu ana ummu hadi sai na ce ni ce ummu hadi binti abi talib fa qala sai manzon Allah ya ce marhaban bi ummi hani lale maraba da ummu hani falamma faraga min ghuslihi manzon Allah sai ma ya gama wankan sa qama fa salla 8 raka'at sai manzon Allah ya tashi ya raka'a takwas. multa'ifan fi thawbin wahid ya lulluba da kaya ɗaya ma'ana kamar yanzu mutum ya sa zulumbu wato shi da ya sa mayafi shi ya rufe masa ƙasansa har samansa sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam man sarafa da ya idar da sallar qultu sai ce ya rasulullahi za'ama ibn ummi wai dan uwa dan uwa na ce annahu qatilun rajulan qad ajartuhu fulan ibn hubayra فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم kada ajartu sai ta ce ya rasulullahi dan dan uwana kamar sayyidina aliyu kenan ya ce in dai ya ga wani dan hubaira sai ya kashe shi saboda tun da ka aiko ka ce mutane su fita su bar maka duk wanda ba musulmi bai fita ya ban maka Allah ya turo wa azamin min Allah ila an-nas yawm al-hajj al-akbar Allah bari'un min al-mushrikeen wa rasuluhu can dai fasihu fil ardi arba'ata ashhur alamu annakum ghayru mu'jizillah to shi waye ibn hubaira din yazo ya gaya mata cewa shi ina zai tafi ya rasa inda zai je dan Allah ta taimaka ta sa baki a bashi manzo Allah bai zo ba bata aika manzo Allah ba tace kai zauna da Allah sai na ali ce wallahi in na gaishe sai na kashe shi sai ta zo wajen manzo Allah sai ce ya rasulullahi wai ya ce in ya shi sai ya kashe shi mu manzo Allah bai san labarin ba ta ce kad ajartu kuma ni na ce ya zauna Allah ne bai turo ba eh, ina ruwan mace tuzo amma ka ji halacci da manzo Allah sallallahu alaihi yace mata kad ajarna man ajarti ya ummahani wato duk wanda kika ce ya zauna mu ma mun ce masa ya zauna ta isa ne ai akai mata kad ajarna man ajarti ya ummahani shi yasa idan ka zo wuri kaga an karrama wani kai kuma ba a karrama ka ba kada ranka ya baci kai ma ta kila ranar ka za ta zo kakka bata rai akwai alfarma a musulunci ta tayi wanda aka karrama din shi wanda ya karamcin dan uwan mahaifinsa ne ku kai zaka daidaita shi da kai a cikin zuci ko da ku kuna tsaye a layi misali layi ne ake ake bi za a zuba mai ko tunda siyar da man nan ake ba kyauta ake bayarwa kenan sai wani ya je ya nemi mai gidan man ya ce da Allah ina son mai ana fa wahalar mai sai ce to ka je gidan mai na kaza ka yi wa manajan magana sai ka to da motarka ka buɗe ka sauka ka ce ka samu manaja da allah na zo ne zan sha mai mai gida ya ce ma magana ya buga waya aka ba shi kwafan zai ce ka shigo wasu mutane zai su ta ashar suna ta zagi to akan me ban sani in ya gada dama ce ba zai siyar ba sai ne eh ko kwana nawa kai kana bin layi sai ya ya ce yanzu abinda baka sani ba ma ya halatta yanzu wani ya zo nawa ake zubar nawa ake siyar da man nan a ce misali naira 140 sai ce da manaja a to da Allah ne ina sauri zan ba da da In inda ba gwamnati ce ta sa doka ta ce haramun ne a siyar da shi sama da da arba'in ba misali in gwamnati ce ta sa doka kuma ya zan gwamnatin ta bi ka'idar maslaha wajen tasir wajen price control to haramun ne a wani ya ƙara kuɗi ya karɓi express haka zalika kuma idan ya zanto akwai alkawari tsakaninka da kaman tela yanzu ka ba shi kaya an yi tsada cewa nawa zan maka ce to shi kenan wannan tatin da wando ba da naira dubu yaushe zan samu za ka samu nan da kwana biyar to haramun ne wani ya zo ya ba shi dubu goma ya ajanawa yayi nasa sai dai in ya tabbatar da ba zai wuce wannan alkawarin da muka yi shi ba kuma ya zanto idan ya karba ɗin ya yi wannan yin da ya yi da gaggawa ba zai tasiri akan nawa ba kuma ya zo yi mara kyau amma ba haka ba haka kawai mai gidan mai ya ga dama ya rufe man gidan man ya ce to ni sai wanda ya kara min zan ba, to kai ka zo ka kwana a layi an gama sayo da masu kuɗi kai kuma sai a zo ka wa ya gaya maka da talaka da kuɗi ɗaya suke a duniya ba ɗaya suke ba wallahi har ga Allah sai dai ina inna akramakum a cikakun amma a jin daɗin duniya dama an ƙaddara ne kuɗi zai daga zai fi talaka jin daɗin duniya sai dai waɗanda suka fi shiga aljanna su ne talakawa Allah ya sa har yanzu ba na da ne. saboda talakawan da ba sa munafunci mu kuma yanzu inda ka je ka tarar da dandalin munafunci sai ka zo wurin mu talakawa unguwa ce fa za ka zo ka tarar da unguwa da wuya ka rasa gidan da akwai tabo a gidan nan gidan an taɓa yin abu kaza na rashin daɗi na kaddara can ma akwai kaddara to amma ba za ka kwan ɗaya a unguwa ko biyu ba duk sai an baka labarin halayen gidajen gaba ɗaya ba wai kuma da sifa ta nasiha ba da sifa ta ba labari duk sanda mutum ya zo giftawa a unguwa ka gane wannan to shi ne ka zaɗin nan kuma an tare sai a juyo bakin shafi na tarihin mutum shi ake bayan su kuma can yanzu masu kuɗi sai su sharrinsu shi ne rashin kula da haɗin makwabtaka sai ka shekara ma baka san waye a kusa da kai mutum ya zo ya kama haya yana kusa da kai ba ma ka san shi ba bai san ka ba ka damu ka san shi wannan shi ma yahudanci ne addinin musulunci addini ne yan uwantaka to amma fa in ya zan dole ba za a yi ba ba za a yi yan uwantaka ba kuma sai sharri da togon da ka zauna inda ba yan kwantaka akai ka zauna inda ake sharri inda kullun cin naman mutane a unguwanninmu ne unguwannin talakawa za ka zo ka tarar da mutum ya kawo tifar yashi ya zube a kan hanya wai ana masa gini kuma ba ruwansa ba zai nemi alfarmar jama'a ba ba zai yi da na sanin cewa ya tare wa mutane hanya ba yanzu mutum ya zo da keke sai dai ya sauka ya ɗauke keken ya za ka yi da shi ranar alkiyama wallahi talaucinka ba zai maka ba zai cece ka talakan yau haka yi. talakawa za su haɗu su yi sharar kwata wannan yana da kyau aikin gariya wai amma sai su ɗebo kwatar sai su zo su jibge ta a titi sai su tara hanya to idan misali suna so su calling attention ɗin gwamnati to ai titin ba na unguwarsu ba ne titi na al'umma ne wanda ba ɗan unguwa ba mai zunubinsa sai su zo su haɗa traffic wani yana so ya je makaranta wani yana so ya kai yara mata asibiti wani yana so ya kaza wai kuma ko a jikinsu ita kuma gwamnati ballata na irin gwamnatin musakar kan gwamnati da muke da su Allah ya mana sutura fil galib sai kaga gwamnatin ita kuma ba ta sai an kai lokaci wani lokacin wai a samu zakakure ma a cikin talakawan da za su je su zauna da hukumar zub da shara kwashe shara su ce to za mu yi kwasar shara kwata rana kaza ko kuma a ba mu ranar da ake jin za a iya zuwa a kwashe mana yayin za mu sa ta yanda inda wasu ne sai a zo a kafe akan hanya da Allah jama'a ku yi haƙuri za mu yi aikin kwata za a samu cunkoson hanya daga lokacin kaza zuwa kaza wani in ya gano zai wani waya kakka biyo ta waje kaza na ga kaza yanzu a saudiya za ka zo ka tarar da ana aiki da wahala a aikin da zai cunkushe hanya amma wallahi sai kaga ana cewa afwan li iz'ajikum fa innana na'malu li ajalikum ku hakuri mun dan takura muku muna yin aikin ne dan ku ji dadi duk inda ake aiki wannan ka'ida ce ta contractor sai ya kafe wannan kuma kafin aikin sai an samu wata hanyar ma da za a yi wa mutane temporary amma unguwannin talakawa ne zaka zo ka tarar da suna haka wai wai gwamnati in ta ga dama ta zo ta kwashe kuma mutanen da su kuma su da ba gwamnati ba kuma ba unguwarsu ba amma ka shiga unguwannin masu kuɗi ba a yana kai kama isa kai a unguwannin talakawa ne kawai wani zai zo ya daga sa yana kallo gidan mutane kuma yi koyan da ya zai mai magana ai shi talaka ne to talauci ai ba zai cece ka ba dan uwa hasali ma talaucin zuci ne yake janyo irin waɗannan abubuwa to da haka rahmatullahi wasi'a har yanzu dai chance na shiga aljanna ya fi yawa a wajen talaka fiye da mai domin in ka lura da rayuwar gaba ɗaya sai ka ga yawanci mutanen da Allah ya fi so a haƙiƙa ba su cika yin kuɗi ba shi sa ba wani an ka tara annabawa kaɗan daga cikinsu ne za a gan masu ƙasaitar kuɗi ka ɗauki annabi Suleiman da annabi Dawud wani annabi ne ka gan shi ya yi kuɗi ya ƙasaita dukkansu za ka ga talakawa ne annabi isa har ya mutu ba za ka ji an ce ga gidansa ba ban na jin akwai wani littafin tarihi da ya rubuta cewa annabi isa yana da gida nasa ma na kwana kuma aure bai ba annabi haya annabi zakariya rayuwa almajirai in ka karanta tarihinsa annabi idris ɗinki yake tela ne annabi nuhu wa'azi yake yi kuma ya zo ya sassaɓa jirgi kaga ko wanda yake da kuɗi ai sai ya sa a yi masa annabi muhammad sallallahu alaihi yana dinke kayansa in sun yage da kansa kuma ba shi da shago ko dai a kasuwa kuma ana kasuwancin a lokacin kuma yana zuwa nemi abin da zai ci ma ya rasa saboda ba kuɗin har rance yake san da ya mutu ma rigarsa ma tana wurin rance tana wurin jingina shi yasa hadisin muhammad ibn labib daga qatada ibn nu'man mazala suna ce inna allaha la yahmi abdahu almu'mina min ad-dunya allah in ya ga dama sai ya hada bawansa mu'mini ya hana masa kuɗi kama ya hani ahadukum sabimahu min at'am kamar yadda ɗayan ku yake hana mara lafiyansa abinci kana da mara lafiya a gado ce ina son ka za a ce a ba za a ba ta khafuna alai kana jin tsoron kakka bashi abincin ya cutar da kai ya cutu to shi yasa shi ma Allah ya sai hana ka kudin ba wai dan baya son ka shi yasa kafirai daga cikin tambaya ta izgili da za a yi musu sai ce <clears throat> wa yawma yuradu alladhina kafaru ala an-nari ranar da za a fito da su a gaban wuta a ce azabtum tayyibatukum fil hayatikum ad-dunya wastabta'tum biha kun tafiyar da dadadar abubuwan ku a duniya kun gwangwaje a duniya amma ta ka yawanci kuma za su ce talakawan muhajirin za su riga masu kuɗin su shiga da shekara kaza da kaza to amma fa duk haka kuma mai kuɗin da ya ba Allah wallahi har ga Allah talaka bai sai ya riga shi shiga aljanna zahaba ahlud dusuri bil ujuri yusalluna kama nusalli wa yasumuna kamanu nasum sai dai su wa yatasaddaquna bi fuduli amwali qul qala rasul sama awalaysa allah qad ja'ala lakum ma tasaddaquna inna kulla tasbihatin sadaka. wa kulla takbiratin wa kulla wa fi wal amru bil ma'ruf wa fi bid'i hadikun sadaka. sai masu kudin su masu suka sai suka sake da suka ce ya sallah mutanen nan fa ba wata hanya da muka shiga sai da suka biyu za a ce to ku ya ku zalika fadlullahi ko akwai sanda kana ji kana kallo za a zo da aljanna amma ta masu kuɗi ce kawai sanda za ta fi yakin tabuk da sai na usman ya dinga ba da kuɗi ya dinga ba da kuɗi a ranar addu'ar da ya samu ko abubakar da same ta ba radiyallahu anhu jami manzo Allah ya ce ma darra usman ma fa'ala ba da dim dim wani mutum sai da ya burin ina ma dai shi yake da kuɗin usman yayi wannan abu irin ruma take manzo Allah ya tallata aljanna gwanjanta aka aka ce waye zai sai irin ruma a ba shi aljanna inna lillahi ba kuɗi sai na wasu ce ana ya rasulullah ya rasulullah ni zan siya to kaga magana ta wani da wani ce ke kana ji kana kallo wata aljanna sai dai ka haƙura ka nemo wata sai dai hanyoyin shiga aljanna kuma suna da yawa Allah ya ba mu kuɗin kuma ya ba mu ikon yi don da in aka ce jarabawa biyu ce amma wacce ka fi so wallahi ta bakin biyan wanda Allah ya baka arzikin ya taimake ka da godiya akan Allah ya jarrabe ka da talaucin ya baka hakuri ko ba haka bane ko ya ka gani amma su baye sun fi son talauci suka ce a abinda ma talauci wata kyauta ce da Allah ba kowa ma yake bawa ba sai wanda ya zaba ma a cikin bayansa yasa al'ulama ulama fuqara yawancin malamai talakawa ne ƙila lil faqri aina anta muqim an ga talauci aka ce alaka ta malam ina ne garin ku ne qala li fi ama'imil ulama'i ce ina nan a cikin raunan malamai inna baini wa hunna ikha'an wa azizun alayya al ikha'i saboda akwai kawance ne da yan wantaka tsakanina da su wayannan malamai kuma ba na samun bar wannan yan wantaka <laughs> ko ka tara ilimin ka tara ilimin amma in talauci kuma ya dinga addaba ka zai karsa yadda za fasahatu sahabanin wa khattubun mukhlatin wa hikmatu luqmanin wa iffatu maryamin idha ijtama'at fil mar'i wal mar'u muflisun wa nudi alayhi la yubaqu bi dirham sahaban ibn wa'il wanda shi kowa iya larabci wanda an ce shine ya fara cewa amma ba'du a duniya a hudu ba ba a taba jin amma ba da wasi a kansa idza laqad arafa ya ma nuna annani idza qultu amma ba'du anni khatibuha wanda ana so a nuna kai gwani ne sai a ce wannan ai ka zama sahaban ibn wa'i to a ce yau kai ne sahabanu a fasaha wa khatt ibn mukhlatin ibn mukhlat ya fi kowa iya rubutu a duniya da alabari labari da aka sani to a ce kai ne ka iya rubutunsa wa hikimatu luqman a ce yau saboda hikima kai ne luqman wanda Allah ma ya ce ne wa laqad atayna luqman to a ce duka hada uku nan wa iffatu maryam ga kamewa irin tana na maryam idza ijtama'at fil mar'i wa inna abun duk su hadu akan mutum wal mar'u amma a ce mutum talaka ne wa nudi alayya a kaɗa mai kararrawa la babu bi dirhami ko sisi ba za a siye shi shi ba saboda talauci to alfarma akwai ta a musulunci wanda ya inkarinta to ba shi da ita ne ummu hani ta ce ya rasulallahi inna za'ama ibn ummi annahu qatilun rajulan qad ajartuhu fulana ibn hubayra sai maza Allah ce qad ajarna man ajarti ya ummu hani wanda duk kika ce ya zauna mu ma mun ce ya zauna ta rasu shekara ta hamsin bayan hijira ta annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ummu hani binti abi talib Allah ya kare yadda a gare wannan ƴaƴan abu talib kenan dama kun san tarihin sayyidina ali kun san zamu zo mu ji shi a cikin al'ashara ja'far mun taba tarihi mun taba su amma da an ba mi ba za mu insha Allah karatuttukan namu dai suna jujjuyawa ne to Abdul Muttalib shine wato babban dan dakin Fatimatu bintu Amr an gane <clears throat> wanda ta haifa ai Abu Talib kai ta haifa Abu Talib ta haifa Abdullahi abdullahi shine mahaifin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda kuma mun yi batun tarjamasa sai kuma az-zubair ibn abdul muttalib wanda wasu sun ce shi az-zubair ibn abdul muttalib din shi ma yayi tashi bayan babansa abdul muttalib musamman da aka yi wani yaki harbul harbul fijar tsakanin banu kinana da kuma kaisu ailan to an ce ya taka rawar gani sosai kuma wasu sun ce ma ya girma hari amma dai a shahid manzan Allah sama ya riske shi a lokacin manzan Allah yana karami ta fuskar shekaru azubai ya auri atika binta abi wahab ibn amr ibn a'id al-makhzumiyya ya haifi abdullahi ibn zubair abdullahi ibn zubair al-muqtalibi ba abdullahi ibn zubair ibn al-awwam ba shi wannan abdullahi ibn zubair ibn abdul muttalib al-hashimi dan babban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ne daban kuma ya rayu ya riski manzan Allah sallallahu alaihi wasallam har ma ya musulunta an yi kuma yaƙi da shi har da shi aka je aka buɗe sham sai aka kashe shi ya shahada a lokacin da ake buɗe sham a yau a jinadi bayan ya yi fito na fito da mutum goma cikin rumawa kuma ya kai su ƙasa shi ne sai aka same shi shi ma kuma ya mutu a cikinsu a lokacin da ya rasu kuma bai fi shekara talatin da wani abu ba dan babban manzan Allah sallallahu alaihi kuma ya dafa manzan Allah sallallahu akwai duba'a bintu zubair ibn abdul muttalib ya duba'atu bintu zubair ibn abdul muttalib ita kuma bintu ita ma bintu ammi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ce babarta ita ce atika bintu abi wahab kamar da muka faɗa eh, ta auri al-miqdad ibn as ibn al-aswad Allah ya kare da a gare shi ta haifi abdullahi ibn al da kuma karima bintul miqdad ibn al-aswad sannan ta rasu a shekara ta hamsin takriban dai bayan hijiran manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam sai kuma ummu hakim bintu zubair ibn abdulmuttalib ita kuma ba a san wani labarin ta dogon labari to azubair shine ɗa na biyu a dakin su mahaifin manzan Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam shine ɗa na uku abu talib da abdullahi da azubair sai kuma atika bintu abdulmuttalib atika bintu abdulmuttalib eh, ibnu hashim amma ta rasulullahi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ita ma kuma ta ɗakin su manzan Allah su ɗakin su mahaifin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ɗin ta fito bayan bayan atika ɗin kuma akwai barra akwai umaima akwai arwa akwai ummu hakim ummu hakim ɗin ita ce bai za'u to an ce abdullahi mahaifin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama su bi aka haife su tagwaye da shi abdullahi da kuma ita baiza shi ne ba haushe yake cewa bairawo albaiba sunanta an ce ita ce tau'ama ta abdullahi mahaifin annabi sallallahu alaihi wasallam wannan duk sun fito ne daga ɗakin fatima bintu am abu talib da abdullahi da azubair da atika da barra da umaima da arwa da ummu hakim ita ce baidawa wannan su ne 'ya'yan ɗakin su abdullahi to bayan nan matarsa ta uku ta hudu ita ce hala halatu bintu wahai hala da ha'un sai alifun sai lamun sai ta'un marbuta wanda hala kuma da hausa ana cewa ke kasar uru an san ke kasar uru a san shi ba Shi ne wata kawanya ko wani kuri ko da'ira da take zuwa ta kewaye wata kamar yadda bakan gizo yake kewaye rana in wata ya haske za ka ga wani abu ya kewaye shi wannan shi ne da hausa ake ce masa ke kuru to kuma shi ne da larabci ake ce masa hala wannan larabawa suna suna suna suna sifanta wannan ke kuru ɗin da shi'umi da shi'umci ga kyau ga kuma shi'umci a to sunanta kenan hala ana sawa mata بنت وهيب هالة بنت وهيب ابن عبد المناف يتتهب المقوم ابن عبد المطلب ده المغيرة ابن عبد المطلب سما دبع سنتارين سما سي حمزة ابن عبد المطلب سي صفية بابر سي زبير بن العوام هنغاني صفية بنت عبد المطلب حمزة عن سنتارين سما ita kuma safiyatu binta abdul muttalib Allah ya kare yadda a gare ta ta girme wa manzara sama a shekaru da kaɗan ita ma shekara ɗaya ta ba manzara Allah sallallahu sama a haihuwa kuma wasu ba suna ganin a shekarar da aka haifi manzara Allah sallallahu alaihi sallama a lokacin aka haife ta ta musulunta tare da ɗanta a zubair bin al'awwam da ɗan uwanta hamza tun kafin a hijira Allah ya ƙara yadda a gare su baki ɗaya ta rayu a madina ta rasu shekara ta 20 bayan hijira a lokacin halifancin na umar kuma an binne ta a baƙi a daidai gidan mughiratu ibn shu'ba yanzu mun ji matan sa hudu ko mutabiyar akwai lubna bintu hajar ibn abd manaf al-khuzaiya ita ce ta haifa abu lahab lubna bintu hajar ma ba san wani dogon tarihinta ba amma abu lahab shine wanda Allah ya tsine wa a cikin suratul masad wanda yake sunansa abdul uzza ibn abdul muttalib wanda aka fi sani da abu lahab amma alkunyarsa shine abu utba ya mutu a shekara ta 624 miladiya Ɗan uwan mahaifin manza Allah ne amma ba ba su daya ba an fi saninsa da abu lahab ko kuma abu utba domin utba tukuna abdul'uzza shi ne babban ɗansa Allah ya ambace shi a cikin alkur'ani saboda gabar da ya kulla wa manzo Allah sallallahu amma akwai hikima Abu Lahab an ce ana kiransa da abu lahab ne saboda kyansa lahab kuma shi ne harshen wuta tartsatsin wuta kan ai yana da kyan kyan sifa to amma kuma sai zan ba shi da daɗin sha'ani to shi ma kuma haka yake wasu kuma suka ce saboda masifarsa ake ce masa abu lahab amma ka duba ka gani balarabe yana amfani da alkunya ne galibi saboda ne girmamawa da mutuntawa amma suratul masar kun taɓa tadabburinta kuwa in kai ta dafurinta akwai abubuwa da yawa a cikinta daga ciki Allah ya kira shi da alkunyarsa amma ba don ya girmama shi ba don Allah ko wanda ya taɓa yin tunanin me yasa aka saya sunansa aka kira shi da alkunyarsa kuma ba don girmamawa ba tadabbaru dalili shine wallahu a'lam wannan tunani ya zo min daga baya wata rana ta tadabburin suratul masar. sai wannan tambayar abin ya faɗo mu kuma Allah ya sa akwai ƙwararrun da suka ƙware a lokacin a garin makka ne a wata jam'iyya ta tadabburul qur'an sai aka ba mu dama to kowa ya tadabburin surar ya fitar da abubuwan da yake jin cewa sun yake zaton cewa tabbas za su yi amfani da tadabbur yana dan bambanci da tafsiri da na faɗi wannan ya ce gaskiya shi bai taɓa ji ba lam usbaq ilai alhamdulillah to sai na ce an kiraye shi da suna abu lahab ba dan a girmama shi ma annal arab da'abat an tukrimal insana bi kunyatihi illa annahu lamma kana ismuhu abdul uzza wa fil ismi ish'arun bi ibadati ghayrillah nasaba an yukhfi Allah ismahu wa yunadihi bi kunyatihi la takriman la li maslaha wa alayhi إذا اجتمعت المقصدتان إذا اجتمعت المقصدتان ينظر إليهما وتعين فعل إهداهما ينظر إليهما فيفعل الآخر من المقصدتين Allah ya kira shi da suna Abu ba dan ya mutunta shi ba sai dan matsaloli biyu ne matsala ta farko an ce Abu an karrama shi amma aka ce kuma an danganta bauta zuwa ga gunki to a yanzu a bayyana a danganta bauta zuwa ga gunki karar a cikin alkur'ani shine maslaha ko kuma a faɗe shi da abin da wani zai ga kamar girmamawa ne kaga wancan shi ya fi sauki da haka sai aka ce masa Abu Lahab wa illa fasmuhu Abdul Uzza ina fata ana gane a wayo karatun namu ya shiga cikin karatuttuka da yawa sai ku yi hakuri ga wasu duk suna ta jibbaci bacci wasu buzo ai ta zuba tarihin to amma gaskiya shi ilimi haka yake inda za a ba da ilimi sai an shiga lunguna an fita lunguna don ma'alumat ne watakila wasu da su san wasu kuma sun san su suna bukatar su kara sanin su makiyin musulunci ne sosai ne farkon wanda ya fara fitowa ya bayyana adawarsa ga annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo yayi kira yake cewa inni nadhiru lakum bayna yadi azabin shadid yace al hadha ijtama'tana tabban laka sai Allah ya saukar da tabbat yada abi lahabin wa ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran zata lahab wa imra'atuhu hammalat al-haqabi fi jidha hablum min masadi to lokacin da za badar bai fita ba tabbas da ya fita yakin badar da ya ɗanɗana kudarsa to amma Allah cikin ikonsa ko dai ba komai ya keto nasabar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan ma ita goma shi ne shi ne bai amfana da nasabar ba saboda bai imani ba kuma wannan ba zai rage wa manzan Allah sama komai ba shi ɗin a kansa abin ya tsaya sai bai fita yakin badar domin da ya fita yakin badar da zai gani 'ya'yansa ne za su far masa domin ba mamaki sai da ali ne zai gama da shi ko hamza to amma don Allah ya ƙara tabbatar da hikimarsa sai Allah ya zabe fita ba sai ya tsorata da haka sai ya ɗauko al'as ibn hisham ibn hisham ibn al-mughira sai ya bashi kuɗi ya ce to shi ba zai iya fita ba amma ga dirhami dubu hudu ka fita a madadina to dama ko ka ba da kuɗi ko ka fita ko ka turo wanda zai fita to sai ƙurashawa suka karɓi wannan da suka karɓa to shine sai shi bai fita ba matarsa da ake ce mata ummu jamil tana ɗaya daga cikin manyan matan ƙuraishawa amma sunanta arwa bintu harbi ibn umayya yar uwar abu sufyan ce gidansu ɗaya da abu sufyan amma abu sufyan sunansa sakhar ibn har ibn umayya to ita ɗin tana taimakawa mijinta wajen cutar da manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama tana zuwa ta ɗauko ƙaya ta sa a hanyar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake wucewa to lokacin da Allah ya saukar da kuma tana daukar makani domin tana da jarumta amma ta banza jarumta ta ta ta ji an ce wa atuhu da kuma matarsa hammalatul haɓar ai a'ni hammalatul haɓar shi yasa ka ganta da nasaba amma wa kuriya hammalatul haɓar sai zama ɗin badar ne na imra'atuhu ko to ita arwa bintu harbin ibn umayya ta ɗauko makami ta zo tana cewa wai ta ji an ambace ta a littafin da aka waye ce ma a ambace ta sai ta bu annaba ta kashe shi ta taho a daidai lokacin tana faɗa ga annabin a wajenta amma Allah ya rufe mata ido ba bata gani ba amma za a ce manzo Allah ya faɗa da wata mace ba wace ce ita sannan sai ta tawo tana cewa muzammaman abaina wa dinuhu qalaina muzammaman abaina wa dinuhu qalaina wai muzammaman amma ta ce muhammad sai ta ce mai muzammam wai abin zargi sai maza Allah sama yake cewa ku duba ku ga yadda Allah yake karkawan min da zagin su ya subbuna muzammaman suna zagin wani muzammam kowa shi wa ana muhammad shi yasa wancan wawan in zai zaki malam ja'far Allah ya ji kan malam ja'far ya raha sai ya kira shi da wani sunan daban mu kuma wa walam na'rifu illa annahu ja'far kaga kenan shi ma Allah yana kade masa zagin wawa a cikin littafinsa a samu Musa baya kiran malan Ja'far da sunansa sai ya ce masa sahibul washam shi kuma da yake sakare ne shi ya zaci wai bille shine alwasham wannan manzala sun sallama ya hana sai ya fassara larabcin da hausa sai ke ɗaukar larabcin tamkar yadda hausa take haka yake wasu saboda ma'an jafar ai a gadon gidansu a daura ai suna da bulle ko yan gidansu bulle sunansa da hausa wasan mu yan kano kowanne bulle muke ce masa amma gwaranci ne kowanne yana da sunansa to yana da bulle to sai ce mai sahibul washin alwashin kuma ya fi kama da tatu da ake zanawa kaga da wani yake can kenan ba malam Ja'far na ba Allah ya gafarta masa da to arwa bintu har ummu jamil ko ummu qabih alayha min Allah ma tastahi sai ta zo tana muzammaman abaina wa dinahu qalaina Allah ya ce oh ya du'una ko yasubbuna muzammaman wa ana muhammad ta ko ina Allah ki yake masa sun haifi 'ya'ya da ita akwai utuba ibn abi lahab wanda shine ya auri ɗaya daga cikin ƴaƴayen manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ah, ummu kulsum ya aura amma da manzon Allah sallallahu alaihi da Allah ya koma manzon Allah sai shi bai musulunta ba ita kuma sai ta musulunta sai uwarsa ta matsa sai ya sake ta yana santa ta amma ya rabu da ita tare da cewa yar dan baffansa ce amma da ta haka ya sake ta to shi ma ya musulunta a fatahu makka da shi da dan uwansa mut'ib ibn abi lahab to akwai mut'ib ibn abi lahab din shi ma ya shi ya musulunta mut'ib ibn abi lahab da ka shi ma sahabi ne kafin musuluntarsa kafin masalintarsa shi kuma ya auri rukayya ya auki ashe shi taiba shi ne ya auri rukayya ya auri umu kulsum ita kuma rukayya ita ta auri utba shi mut'ib bai auri yar manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama ba to sai kuma utaybatu ibn abi lahab wanda shine ya auri umu kulsum Allah ya ƙara yadda a gare ta yar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kafin daga baya sake ta sai na Usman kuma duk shi ya aure su ya aure Ruqayya bayan ta rasu a yakin Badar kuma sai ya aure kuma Kulsum Allah ya ƙara yadda a gare ta wannan 'ya'yan Abu Lahab kenan ya mutu bayan an yakin Badar da kwana bakwai wata rashin lafiya ce kamar annoba ta zo ta same shi ana kiranta da sunan ran cutar al'adasa kwanansa uku sai da ya fara tori ba ma a iya samu an birni shi ba da suka ji tsoron saboda an kasa taba shi saboda irin mugunya cutar da ta zo ta same shi duk can jikinsa amma Allah ya wulakanta shi shi yasa Allah ya ce tabbat ya da abi lahabi sanda yake da rake nan wa tabba kuma bayan ya mutu kaga anan wani ba zai gane me ma'anar wa tabba din ba gashi an ce tabbat ya dawo me yasa aka ce tabbat ya dawo saboda da hannayensa yake amfani wajen cutar da manzo Allah sallallahu alaihi falamma kanatil yadani hiya manbatul izai nasaba an yal'ana Allah ala hida summa du'ina kulluhu aka ce wa tabba ai gaba ɗayansa ko tabbat ya dawo hala hayati wa tabba bayan mutuwarsa ma aghna anhu maluhu wa ma kasaba sanda yake faɗa haka sanda Allah ya saukar da ayar mu'jizar Qur'ani ba a sanya zai ba wace cikawa zai ba amma da yi mutum sai aka ƙara tabbatar da haka Sai sayasla naran zata lahabin wa imra'atuhu ita ma satasla naran hammalatal hatabi ita bayan nan ma fi jidiha a wuyanta unzur fi jidiha me aljidu ne to kyakkyawar mace ce kuma ba a cewa da wuya ji sai in ya zama haɗaɗɗen wuya na mace amma al'asulu fi wuya shine mai al'unu in ana so a faɗi noman wuya to amma saboda tana ji da kyanta ne sai Allah ya ambaci wurin kyan da sunan kyau imrul qais mai yake cewa wajidin kajidin ri'imi laisa bi fahishin idha na satu wala bi mu'attali yace jidin da wani kyakkyawan wuya ka kajidin ri'imi irin wuyan barewa wacce take rayuwa a daji laisa bi fahishin idza hiya nasatu in ta miƙar da shi to ba za ka gan shi zankale ne da ya wuce misali ba wala bi mu'attali kuma ba irin wuya ne da ba a samai abin ado ba to kaga jid kalma ce adabiyya shi'iriyya qur'aniyya amma duk da haka sai aka ce fi jid ya hablum min masad a madadin kaga anan kamar Imrul Qais ya gaya maka ya wuya ya wuya yake in za a kira shi da suna ji laysa bi bashin idha hiya nasatu bi ma'ana huwa jamil hul wala bi mu'attali kuma ana masa ado muhallan bi anwa'in min al-huli wa ma'a dhalika la'anahu Allah jidaha ay imra'ati abi lahab sai Allah ya ce fi jidaha hablun amma min masar nauta to ya mutu irin wannan mutuwa ta wulakanci sannan daga baya da suka ji tsoron kada a je a yi abin kunya ce suka haƙa rami suka jefa shi a cikin rami kaga kenan 'ya'yansa da dukiyarsa ba su amfana masa komai ba to shi babarsa ita ce lubna bintu hajar to sai kuma mumanna'a bintu amru bin malik al khuzaiyya an ce ita ta haifi mus'ab duk da cewa ana kiransa da suna al-ghaida amma shi ma ba a san wani tarihinsa ba abdul muttalib ya rasu yana da shekara 98 an binne shi a maka ummu hakim bintu abdulmuttalib yarsa ta yi masa waka bayan rasuwarsa tana kuka tana cewa alaya ainihin judi wasu tahilli وأبكي ذندا والمكرمات أقيل بني كنانة والمرجى إذا ما الدهر أقبل بالهنات تتي ألا يا عين جودي ألا كسورة يا عين يا كيد جودي ki kyautar hawaye mana wastahilli ki fara ki fitar da hawaye wa abiki sannan ki yi kuka kukan wa za ki yi wa zannada wanda yake ma'abocin kyauta wal da abubuwa na girma da karamci aƙili bani kina bani kinanata wa abki zannada aqila kinan zai zama bani kinanata wanda ne zababbe a cikin banu kinana Wani murajja kuma shine wanda ake neman yana ina idza madahru aqbala bil idan zamani yazo da abubuwa marasa kyau in aka shiga bala'i da yunwa sai a ce wai ina abu abdulmuttalib ne shi ake komawa wanda wannan shi ne takaitaccen tarihinsa abdulmuttalib ibn hashim to sai ya zama mun gama da fahu abul qasim muhammad ibn abdullahi ibn abdulmuttalib ko za mu tarjamar hashim ibn abdulmanaf da qusay ibn kilab sai mu tsaya a nan sai mu tafi ɗan takaitaccen tarihin mahaifiyar annabi sallallahu alaihi wasallam a ciki sai mu tattauna haihuwar manzo Allah sallallahu a haihuwar manzo Allah sallallahu ko na manta a tuna mun muna da nuktoti muhimmai guda uku <clears throat> nukta ta farko labaran da ake bayarwa a maulidi na haihuwa a cikin wata na farko sai a ne ne aka yi a wata na biyu har sai an zo sallallahu wa ala wa salikuntuna ko wai shin wannan a ina aka samu ya kamata ko in karin abu zami muna da hujja yanzu addinin nan an daina kasada duk wanda bai karatu ba bai ga damar yin karatu ba kuma alhamdulillah Allah ya sani kuma ya gani mu ahlus sunnati wal jama'a ba mu da wani buri a duniya illa ya zanto an yakuna dinu kulluhu lillah wa min ajli dhalika nunadi wannan shi yasa aka kafe kujeru na karantarwa kuma a dai irin tsarin wannan karantarwa ba abinda za mu ce da malaman ahli sunna sai Allah ya saka musu da alkhairi da sai in maulidi ya zo ne ake taruwa a irin wannan karantarwa malaman mu dai na zaure Allah ya saka musu da alkhairi har yanzu ba sa ƙasa a duniya kuma a nan da yawa akwai malaman sufaye wa'anda babu abin da zaka ce musu ma ka ce Allah saka musu da alkhairi don musu ƙasa a duniya wajen koyar da fiqh koyar da lugha koyar da ulumul ala irin su usulul fiqh da usulul hadith ma a wuraren da suka kware wa usulul hadith din da sauran wato ilimai waɗanda akalla suna taimakawa a fahimci alkur'ani da sunna tare da aƙidar da su suka yi imani da ita wacce mu a wajen mu gurɓatacciyar aƙida ce wanda kuma manhajin mu na halin sunna na gaske ne haka nan ba ma targetin ɗin mutum wai don saboda kaza ne shi mai ta la'anta saboda mu a fahimtar mu addinin musulunci ba addini na la'anta kuma a tsarinmu shi ne addinin musulunci wato wani addini da kullum yake maraba da wanda zai shigo shi Don haka shi yasa bai bada damar ka fitar da kowa daga musulunci da kanka ba in ka ga mutum yana tsaron wane ba musulmi ba ne wane ba musulmi ne, to gaskiya ka tuhumi ma imanin sa ba shi da aiki sai fitar da mutane ina kuma ka shigo da mutane to sannan kuma muka fahimci addinin a matsayin cewa Allah ba zai karɓa addinin ka ya shigar da kai aljanna ba sai in kayi irin wanda annabi sallallahu alaihi wasallama yi aqidatan wa amalan wanda ya saba mana ba ma fitar da shi idan ya zanto mun kula mun fahimci cewa akwai abin da zai sa mu iya masa uzuri to ba za mu taɓa yi wa malami uzuri kowa ya shi mu karɓi ƙaryarsa da ɓatansa amma dai za mu iya mayar da al'amarinsa zuwa ga Allah kuma tun da bai bayyana mana cewa ba musulmi ba ne ba na tarahamu alai musamman yana da wata gudunmawa da yawa addini yanzu duk bid'ar mutum ya kai zama shari amma a cikin malaman mu da malaman mu suna ce masa rahimahullah saboda ko ba kuma yawa qur'ani hidima fakar dinin razi ala khilafin fi shin hal ta aw lam yatub amma da malaman mu suna cewa rahimahullah amma in aka zo wajen kuskuren sai a ce haza tahrif kharrafa fi tafsiri ya yi kuskure ya yi kaza ya yi kaza ya yi kaza abu hamidin al-ghazali alaihi rahmatullah arraji a maganganun malaman ahalus sunna ya tarahamuna alai tare da cewa zahara fihi bid zaharat fihi bid'a ala khilafin hal ta taba aw lam yatub wannan amruhu ila Allah amma muna cewa alaihi rahmatullah jalaluddin suyuti yanzu kai kana cin cewa kai ahli sunna na kwarai ne za a faɗi sunan sa rahima rahimahullah ba yanzu da a ce Allah bai halicci Jalaluddin Suyuti ba to watakila da akwai abin da kai kanka ba za ka gane shi ba a addini saboda malaman ka sai da suka karanta littattafan da ya sannan suka suka amma tare da haka Jalaluddin Suyuti ya saba wa fahimtar manyan malaman addini a wurare da yawa kuma duk girmansa wannan girman nasa ba zai cece shi ba aka zo wurin za a ci mana a wurin ahal sunna za a ce anan ya yi kuskure amma wajen nema masa gafara Allah ya gafarta masa Allah ya yafe masa to misulu misulu a ulama sufiya a yanzu wa'anda muka sani cewa sun dukufa a zaure za ka tarar da malami a iya rayuwarsa baka taba ganinsa ba sai a wajen karantarwa ko a wani waje na addini wancan kuskuren sa na aqida shi kenan shi da Allah mu inda za a ma tuntuɓin mu ce Allah ya za ma ya tuba ma ba a sani ba amma a bi shi akan batan sa a'a abin da ya bata ne bata ne kuskure ne eh me dalili saboda ya saba ta bangare kaza ya saba ta bangare kaza ya saba ta bangare kaza kuma ba daɗi ba ne yau a ce mutum kai kanka ma ya saba wa sunna ko kai bunna kake a ce wani da wani sun saba wa Allah sallallahu alaihi wasallam yanzu kaddara misali kai ne ka zo da 'yan kudinka naira dubu goma kai dai a iya saninka suna aljihunka sai ka taba aljihun gaba haka sai ka ji baka ji su ba na sanya za ka ji a zuciyarka insha Allah suna aljihun ƙasa wannan shi zai sama ka tafi da ɗan ƙwarinka in ka duba nan in baka ji su ya za ka ce da yadda ubangiji suna nan in ka taba nan baka ji bai ka ce insha Allah suna na kasan kafa da ya zaka taba na karshe da karfi a daidai lokacin da za a ji burinka a zuci shine mai Allah sa ba sa nan ka dan uwanka musulmi a hada sunna in ya buga kuskure a nan fatan da za ka yi Allah Ubangiji ya sa ganewa ne bai ba in an gaya mai ya gane kaka dinga tunanin Allah ya sa ya gane ya ƙi karɓa ne bari ka ƙure shi ka nuna masa abin isa ba in ka haka wallahi ba kamfen kake wa suna ba kwata-kwata ba kamfen kake wa suna. ba amma fa duk da haka kuma wajibi ne duk mutuncin mutum da girmansa da matsayinsa fa in ya saba wa suna fa a ce ya saba wa suna amma duk da haka cewa wane ya saba wa suna, wane ya saba wa suna bai kamata ya zama al'amari na kowa da kowa ba saddan Zaria yanzu haka kawai mai amfani in tara ku in ta cewa a cikin malamai wane bai daidai ba wane ya saba wa suna wane mai amfanin haka ce amma idan maslahar karatu ta biyo ta wurin aka tabbatar da cewa akwai wani malami babba a cikin malaman musulunci wanda ya tafi akan matsalar kaza kuma wannan ra'ayin nasa mutane da yawa sun ɗauki wannan ra'ayin ko ana tsoron za su iya ɗauka saboda matsayinsa da addininsa da tsoron allansa da sa a rayuwa wannan ya zama wajibi ga malami masani wanda yake da dalili da hujja da ya gano wannan ya ce jama'a wannan ra'ayi shine ra'ayin da malam wani ya tafi aka yi kuma kuskure ne anan malam ya yi kuskure idan ma akwai wata maslaha ta ka gaya musu don kansu ce ta yaya malam zai kuskure ku ce ba anan ba ma a wuri kaza ma da ya ce kaza ba daidai ba ne domin wannan ra'ayin ya yi daidai da ra'ayin kaza da kaza da kaza wannan maslaha ce ta addini da shari'a ba cin nama ba ne da zagi amma ka zauna kana cewa malam wani shi ma matsayinsa kaza malam wani shi ma wannan kuskure ne ya saba manhajin ahlus sunnati wal jamaa to kuma sai yaushe kenan zaka zo kuma ka yi malaman musulunci sai kuma shi kenan sai iya malamanka da kai imani da shi da su wanda idan dai har manhajin da kake dauka kake ganin cewa shine daidai da kai kuma a tunaninka shine manhaji daidai to ko da kai ma kana da malaman da kake ganin kamar su ne mai, ko da baka yi itikadin ismar su ba amma kana ganin cewa su dai wannan malam ne layi musu janam to da irin yaran da ka taba wani malamin shi ma malamin ka za a iya taba shi da irin wannan yaran to shi yasa ka sake dawa kan maganar mu dole mu yaba wa malaman mu na ahlus sunnati wal jama'a mu roƙa musu Allah gafara ku sakuran su Allah ya yafe musu amma su suka asasa irin wannan alherin na koyarwa alama da na kullum ko na sati wanda a da lokacin kafin a fahimci sunna sai za a yi maulidin isra'i da miraji sai a taru a ranar ɗaya a ba da tarihin manzo Allah na an gama tafsiri da yi in da ɗaiɗaikun zaurka da ake karanta a ayi tafsiri yi sharhi mai tsayi yawanci sai azumi ya zo ake yin tafsiri ko ba haka ba ne mu dai a kasar Hausa to amma ko da wasu malaman suna yi amma dai ya a irin wannan salon Allah ya saka wa malaman da alkhairu kungiyar izala jama'a ce za ta yi wa iqamatu suna ba ma cewa kungiyar izala ba ta da kuskure tana da kusakurai da yawa a tsarin gudanarwa a tsarin ilimi da tasabbut a tsarin wa'azi wani lokacin ma ba laifi bane zaka iya ganin malamin izala amma shi kansa akwai wasu matsaloli na aƙida makila da bai gama fahimtar su ba amma dai ko ka ki ko inda ba hasada za yi su ba a bisa abin da ya bayyana a zahiri niyyar su kyakkyawa ce fatan su shine mutane su gane tafarkin bin Allah da bautar Allah ba sa son su ga an saba wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa ma ba su huta ba tun daga kafa izala kusan ba wata rana da ba za a yi wa'azi a Najeriya ko a local government ko a gunduma ko a masallaci da sunan kuma izala sannan kuma inda za ka tattara ko da suna kukun suna da kusurwa ko kowane ɗan adam ma haka yake amma bil jumla kira suke zuwa abu sunar manza Allah sallallahu daidan su ya fi kuskuren su yawa kuma in ka hada su jama'atan za ga da wahala su tafi akan kuskure sai dai ɗaiɗai ku a ce malam wani a wa'azinsa ya ce kaza ya yi kuskure kuma yawanci har malaman da wasu suke rena wa ga eh, malaman da ya iya mutumin da ba zai zauna ya koyar da littafi ba to sai kaga kuma inda a ce za a tattara ilimin malamin da yake ganin cewa bai zama malamin ba a tattara mufradat na masail na aqida da ya sani da masail na fiqh wallahi ila in kana da malami ma da kake takama da shi wannan malamin sai ya koyar da shi dan dai kawai wasu malaman sun sadaukar da rayuwarsu ne akan wa'azi wa'azi wa'azi wanda kuma wannan yana da kyau illa dai kuskure ne a ce dukkan mutum goma wa'azi za mu ta tayi dole a samu muhakkikun a cikin malamai wanda su kuma za su dinga bibiyar isnadi suna tantancewa suna cewa wannan daidai ne wannan ba daidai bane kuma sai an haɗu tsakanin wayannan din da wayancan din gaba ɗaya inuwa ɗaya ta haɗa mu domin sake jaddada tsarin da muka gaji sahabbai a kansa to wannan shine fatan ku kuma muna fatan ubangiji subhanahu wataala Allah ya cika mana burin mu mu rayu akan tafarkin annabi sallallahu alaihi wasallam kuma mu ta kansa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh